ya saranda cewa an ci shi da yaƙi a lokacin ne fastai kaza min nomil garur khalifa ya farka daga baccin da ya ruɗu da shi wani dima ala gaflatihi ya nadama kan gafalan da ya yi haisu la fa'un nadam lokacin da nadama ba ta da amfani wa jama'a man kadara alaihi ya tattaro 'yan sojojin da zai iya tattarowa wa baraza ila qitalihi ya fita zai yaki holako wa jama'a min ahli da khasatihi a bagadazan ma sai waɗanda kawai ke goyon baya suka fito wa min abidihi ya dan samo 'yan bayan shi wa khaddamihi da masu mai hidima ma yi ƙaribu alfa'ina al'arba'ina alfa muƙatil in an hada sun zama kamar sojoji dubu arba'in wanda girkakkun sojoji yana da sama da dubu ɗari a bariki ibn al'alƙam ya watsa dubu tamanin ko dubu ɗari ma waɗannan kawai a gari aka baka tattaro su lakin nahum marfuhuna bilinil mahat duk waɗannan da ya ɗibo ‘yan hutu ne wanda suke hawa kan shimfiɗo kawai su mimmiƙi wasakinuna ala shamɗi bagadad kuma kullum zuwa suke yi suna hutu kawai a gaban teku na bagadaza ana kwantawa ana shakatawa wa fi zillin sahin kuma suna zuwa da yamma su min teku mun gano wannan da kyau ko a kwanta a sa lemomi ƙarƙashin bishiyoyi ana shakatawa ana shan gahawa wa ma'in ma'in sannan suna shan ruwan daɗi wa fakihatin wa sharabin su sha juice su shi ‘ya'yan itatuwa a ci nama a holi washtima'i a hababin kuma tattaro ƴan uwa da abokan arziki ana bukukuna ana hulewa ma kabado harban tun da suke ba su taba haɗuwa da yaƙi ba wala zaƙo ta'anan kuma ba taba harbinsa sun jure ma harbin kibiya ba wala garban ko ba taba dukansu saboda yaƙi sun iya jure ma duka kowane iri ba in ka zo ka ce ‘yan gata ne ‘yan hutu ne wai su ne aka ɗibo za su yaƙe ta tara da ibn al'alƙamidi ya biya watsa waɗanda ya kamata su aikin kotilkal ayyamu na dawilu ha bainan nasu duk wata da a wanda ake san a ragar gazata, duk waɗanda ya kamata su za su tsaya su tsare ta da komi wanda suka kware suka goge su za kokari a me a watsa su mun gano wannan da kyau ko an goga samu wanda yake jagora ne irin wannan khalifan kuma ya sakan ma ibn al-alqami dama ba bannan da ba zai yi ba sai karshen al'amari an gama banna kaf a lokacin ne za ya fargan jaji irin wannan fargan jajin da aka yi jama'ar annabi kuna gane wannan ku zo mu ji wan kasaru shaddulin linkisar da aka hada aka buga kan ka ce kobo an yi ragar da sojojin gwamnati wallawal adbar nan da nan suka sheka a guje wagare ka kasirin minhum fi dujla mafi yawancin suka fada tekun dujla suka mutuma. ma aksar aksaruhum sharra qatla mafi yawancinsa kama su aka yi musu mummunan kisa wa nar wasu daga cikinsu ma tara su aka yi kawai da tara suka kunna musu wuta wasu kuma a ce yanka dan uwanka ka yanka shi wani haka za a ba shi wuka a ce yanke kunninka yanke gabanka huda cikinka haka suka rika musu shigantaka iri-iri mala ya ce faƙatalo fi talatata ayyamin a cikin kwana uku kadai sun kashe ma ya nufu ala talata mi'ati alfin wa saba'ina alfan sun kashe mutum sama da mutum dubu ɗari uku da saba'in ne nisa'a suka kama mata bursunoni wal atufal da ƙananan yara wa nahabul khaza'in suka wawushe taskokin gwamnati da bankuna wal amwal su kwace dukiyoyin mutane a kasuwanni wa akhadha holako jami'an nuqut duk kudin da ke kasashen holako ya kwashi wa amara bi harqil baqina sauran shaguna da kasuwanni kuma ya sa a kona su warama kutubul madaris bagadat fi dujla ya sa ga kwaso littattafai na malamai da waɗanda suke labraris aka zuba a tekun dujla fakanan li kasratiha da yawan waɗannan littattafai sai suka zama jisran yamurruna alaiha rakban wa mashiyan mun gano ne ko mushatan sai ya zama kawai cekun jijjila fa an cika shi da littattafan malamai har sai da ya zama dawaki da jakuna da alfadare da raƙuma da keken doki yana bi ta kan tekun kawai yana wucewa 'yan ƙafa ma kawai suna takawa da ƙafa kawai suna wucewa wata gayyara launin ma sai da ruwan teku ba farrafi ba ba kududdufi ba ba kwata ba kun gano wannan ba wannan rafin na kamace ba teku ba teku ikon Allah sai da ruwan shi ya canza bi hibariha da tawadan da aka rubuta littattafan ilas sawad ruwan tekun gaba ɗaya zama baki wa sharar wazir alal khalifa bi musana atihim bi atihim nan da nan sai kuma ibn al-alqami ya ba wazir khalifa shawara cewa yana da hikiman da za a yi musu wa qala yace ana fi taqrir sulh ka bani dama zan je in tabbatar da ayi sulhu fa kharaja khalifa yace mai yaje wa wasaqa li nafsihi bainahum da ya je samu holaku khan sai shirya alkawarin zaman lafiya da mubaya'a ga karan kan shi kadai kun gano wannan da kyau ko suka daidaita cewa to ni ke ta da kai kuma wasiƙun da ake kawo dama ni ke turo su kun gano wannan saboda haka ba matsala garin nan ka ci shi da yaƙi dan ma duk jikin sarki ya mutu la yastamirru hadha ila summa ashara haula rafida cikin abin da ya faru sai waɗannan 'yan shiya suka ba da shawara ala holako suka ba holako shawara bi adami musalahatil khalifa cewa kar ya sake yi sulhu da khalifa wa qala wazir wazir ya ce mata wa sulhu ala munasafa waɗannan mutanen banzan wai khalifa daga lokacin da kai sulhu da su la yasamirru hadha illa aman aw amaini in ma ya kiyaye sulhun shekara ɗaya ne ko shekara biyu sun ya odul amri ila ma kana qabla zalika al'amari zai ƙara rikicewa ya lalace koma yadda yake a baya wa hassanu lahu a nan suka tsara mahola ko cewa ba abin da ya kamata sai kama halifa ya kashe shi sun maraja ilal khalifa bayan da suka gama hada mu khalifa wancan tuggun sai kuma suka komo wajen khalifa wa ƙala suka ce innal malik holako sarki holako ƙadar rakiba fi an yi Ibnata ho bibnika ce an kai daɗe mun je mun gama da sarki holako ya yadda ya ce kuma cikin abin da za a tabbatar na sulhu shine zai auren maɗanka da ‘yar shi al'amir abubakar zai aura ma maɗanka amir abubakar aure da ƴar hola ko kaga zumunci ma ya haɗu kenan ba ma sulhu ba har zumunci ya karfafa wa yabqika fi mansibil khilafa zai barka a kujerar mulki kaga dama irin waɗannan mutanen mulkin kawai suke so kama abka sahibin rom fi sultanatihi kamar yadda ya bar sarkin rom akan mulkin shi wala yu'athiru an takuna ta'a lahu kama kana ajdaduka ma a salatina dilam wasaltakhuga gare shi nan za mu zo mu karanta wannan karatu da ya gabata da zai zo nan gaba lokaci ya kore mana karmi ta karanta abin da ba ma tasjilin shi kun gano wannan da kyau ku ku ji irin makircin da suka shirya har suka yi masarki kwanta-kwanta da abubuwan da ya faru duk wannan shimfiɗa da sharan fage ne sai Allah ya kai mu katu na gaba za ku zo za ku ji sauran abin da ya faru da izinin Allah subhanakallahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum